من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaba da karatu masu kan littafin jami'in tirmidhi malam abu isa rahimahullah ya kai cewa babu ma a fil wudu'i min mil ibil wannan babi ne da ya zo da bayani akan wato yin alwala game da cin naman rakumi a dai sanda muka karanta na baya alwala akan abin da wuta ya canza shi mun tsaya akan wato duk wani abu da wuta ya taba in an ci ba a bukatan alwala sai da mutum ya kurkura bakinsa ko ya wanke hannunsa wannan kuma yana magana akan yin mutum ya ci naman rakumi zai yi alwala ko ba zai yi ba malam ke cewa da isnadinsa daga hannu har zuwa wato ibn abi laila zuwa albarra ibn azim radiyallahu an qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل أن تنبي منظور إلى لامشن الله سبحانه أغريش جميل يم الولاء أكن شنا مراكمي فقال سيد عليه الصلاة والسلام يتوضأوا منها في الولاء جميل إيتا فقال سبحانه شنا مراكمي في الولاء وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم sai aka tambaye shi game da alwala akan naman wato jinkiya faƙal sai ce la ta tsawon ba'umin a kada ku yi alwala saboda ita malai ce a wannan babin hadisin nan ya zo ta hanyar wato jabir ɗan Samara da usai bin anhuma kuma wannan bayanin hadisin haka malamai suka tafi kamar su imamu ahmad bin ishaq an rawaito daga wasu daga cikin tabi'ai cewa annahum lam yaraw al-wudu'a min ibli su ba su ga za a yi alwala ba game da cin naman ragumi wannan shine qaulu sufyan al-thawri da kuma mutanen kufa kuma wannan shi ne zaɓin wato da yawa daga cikin malamai a mazhabar malikiya cewa ba a alwala don cin naman raƙumi abin da ya sa aka ce a yi alwala saboda raƙumi yana da wato wani hali wanda yake daban da sauran dabbobi wajen zafi da riƙe gaba to akwai alamu na shaidananci tare da shi shi yasa aka ce a yi alwala gami da cin naman rakumi amma abinda aka ittifaki za a yi alwala saboda su kamar da muka karanta a baya abubuwan da suka fita daga jikin ɗan adam da suke wajabtar da alwala ko kuma abin da ya zama sababi kamar bacci makamance ta amma an tafi a mazhabar su imam ahmad cewa mutum ya ji nama rakumi to zai yi alwala ba zai sallah ba sai ya yi alwala shi yasa muna karanta littattafai na fikihu na malikiya suna bayanin cewa ya halatta a yi sallah bayan wanda aka yi sabani a kan kuro'i kamar irin wannan su suna ganin wanda yake naman rakumi sai ya yi alwala in ba ka ba ba zai yi sallah ba kai kuma kana ganin in ka sai ka wanke bakinka ka yi sallah tare da fahimtar ku ta bambanta amma kuma ya halatta ɗayan ku yabi ɗayan sallah inda abin matsala ce ta fahimta wannan babin kuma mara yake karantar da mu cewa babu alwudu min masjid zakari yin alwala gami da mutum ya shafi al'aurarsa mala ya kawo hadisi da isnadinsa zuwa busra bin safwan radiyallahu anha busra ta rawaito cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala man massa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadda a wani lafazin man masa zakarahu fal yatawadda duk wanda yayi wato shafi al'aurarsa ba da shamaki ba fala yusalli to ba zai salla ba hatta ya tawadda sai yi alwala mutum ya shafi al'aurarsa na karya alwala aka aka samu daga ummi habiba da abu ayyub al-ansari da abu hurairah radiyallahu anhu mala yake akwai kuma ruwaya da aka samu daga abu usama shi ma zuwa busra zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan lafazin haka kuma akwai ruwaya daga abu zinad daga urwa daga busra daga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan hadisi guda ɗin ne amma na da waɗannan hanyoyi قال هو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan magana ne na da yawa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wannan ita ce fahimtar malamai kamar su al-auza'i da shafi'i da imamu ahmad da abu ishaq kuma wannan shine bayani a mazhaba da malikiya cewa idan mutum ya shafi al'aurarsa da saninsa zai yi alwala sai kuma ga babin da ke cewa babu ma ja a fitar da wudu min masjid zakar wannan yana karantar da mu barin alwala idan mutum ya shafi al'aurarsa wannan hadisi da muka karanta na cewa mutum idan ya shafi al'aurarsa zai yi alwala a ashabu sunan sun kawo shi kamar abu dawuda da nasa'i da bin maja da imam ahmad da darimi da imam malik a cikin muwatta kuma hadisi ne ingantacce al'allama na albani ya inganta a hadisi wannan da yake cewa wato mutum ba zai yi alwala ba idan ya shafi al'aurarsa shi kuma daga kai stanfalin ne aljihobi daga baban shi daga annabi sallallahu alaihi sallam kala yake wato da aka tambaye shi game da mutum ya shafi al'aurarsa zai yi alwala sai su wahal huwa illa mudghatun min ai al'auran mutum ba komai bane face wata tsoka da daga jikinsa au ko kuma yace bid'atun min ko dai bid'a bid'a shi ma yanki ne mudga kamar yankin nama da za a tauna da shi ma nama ne a jikinsa kamar yadda an ka taɓa wani wajen ba za ka yi alwala ba to shi ma in ka taba ba za ka yi alwala ba to a nan wannan hadisin shi ma ya nuna wato an tafi da fuska biyu na farko idan mutum ya sani da gangan ya shafi al'aurarsa ko wajen sosawa ko garin yare ya taba da saninsa zai yi alwala idan ko mutum ba haka yake nufi ba ko zai sa kayansa ne ko yana shafa mai ne haka ya taba ba da nufi ba to ba zai yi alwala ba ba zai sake alwala ba wannan shine hadisin karshe yake karantarwa na sai an sai an yi alwala shine hadisin farko yake karantarwa wasu malaman sun tafi akan jama'a hadisin kenan idan ka sani da ganin ka shafi al'aura ka za ka yi alwala idan kuma bukata ce kawai ba da sani ba kana wasu abubuwan ka ne ka taba baka san ma ka taba ba amma dai bayan ka taba ka san cewa eh hannunka ya ga wurin to wannan ba sai ka sake alwala ba wannan hadisin shi ma imam abu dawud da nasa'i da ahmad sun kawo shi kuma malam yace hadisi ne sahih a cikin sahih na sunan ibnu majah Allah ya dace da mu da shiriyar manzo sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi.